ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya da ake kira united Nation a takaice sun tabbatar da cewa rundunar sojan najeriya sun kutsa cikin su a safiyar yau da misalin karfe biyar na asuba ba tare da samun izini ba wata sanarwa da kungiyar ta aikewa manema labarai a yau ta tabbatar da cewa rundunar sojan najeriya sun afka ofishinsu ne da kuma su gudanar da bincike ba tare da shaida musu abin da ya kawo su ko kuma dalilin gudanar da binciken ba duk da cewa wannan sanar ba ta yi karin haske game da abin da ya wakana ba sai dai jama'an gari na ta din cewa akwai wani abin da ke faruwa ne ko kuma boye wasu 'yan ta'adda a wannan gida duk da cewa sanarwar ba ta amsa hakan ba sai dai rere din al'umma ko da ke ci gaba da gudana sanarwar kuma ta kara da cewa a yanzu hakan akwai wani jami'in su da ake kira Edward Kalon sannan suna da kai da gwamnatin Najeriya wanda daga bisani za su fitar da zahirin abin da ke faruwa sanarwar ya ce kungiyar majalisar ɗinkin duniya ta damu ne da abin da ya shafi rayukan al'umma da ma mutanen da suka fada cikin wannan hali na kakanikayi na shiyar arewa maso gabacin Najeriya kuma da sanyin safiyar ne ni ma na samu isa wannan wuri sai dai ban ga wani jami'in soja a wannan wuri ba wanda aka ce zai sun da sun watse rufe sai dai na gan ɗaya daga cikin kofar gidan a buɗe ganin cewa kulli yaumi dukkanin kofofin wannan gidan a rufe suke ba ma yarda wani mutum da ba ma'aikacin su bane ya shiga wanda ko an baka izini ba za ka shiga ma da abin hawar ka ba in ba ma'aikatar da ke aiki a irin waɗannan wuraren tsaye ba sai dai rundunar sojan Najeriya dan operation lafiya dole da ke garin Maiduguri ta mai da martani ta ɗaya daga cikin makarabanta da ke magana da yawon rundunar wato Lieutenant Kana Kinsley Samuel wanda ta ce dama wannan aiki ba sabon abu bane dan sukan gudanar da wannan bincike a unguwanni a matsayin su na ci gaba da da tsakulo 'ya'yan kungiyar boko haram wanda hakan ya ba su nasara da dama a wasu wuraren ya ce saboda 'yan canza salo da 'ya'yan kungiyar boko haram din suke yi na kai hare-hare kan jama'a musamman ma a babban birnin maiduguri hakan ya sa rundunar ɗaukan wannan mataki ya ce ko a satin da ya gabata sai da su gudanar da irin wannan bincike a unguwar da ake cewa polo da muna garage da jakana da dai wasu wuraren na daban lieutenant samuel Lin ya ce a ranar goma ga watan agustan wannan shekarar ne dai suka samu labari ga kwarar cewa 'ya'yan kungiyar boko haram suna nan da dama a wani bangare da ake kira Pomfomari bypass inda ofishin waɗannan mutane da ofishin majalisar Dinkin duniya yake shi yasa suka kewaye wannan wuri baki ɗaya suka kuma gudanar da bincike suka kuma gudanar da irin binciken da suke gudanarwa a kowace irin anguwa sun kuma sun kammala wannan bincike a gidaje daɗe-daɗe har guda talatin sanarwar ta ƙara da cewa sai dai ɗaya daga cikin gidajen da aka ce na majalisar Dinkin duniya ne na ma sun gudanar da irin wannan bincike kuma babu wanda suka kama sannan kuma babu abin da suka gano yace ce rundunar nasu tana gudanar da da irin wannan binciken ne don tabbatar da cewa an kare lafiya da dukiyar jama'a don haka ba wai suna farautan wani ko kuma wasu kungiya ba ne don haka suka yi ma kira da jama'a su yana yada jita da suke yatsawa a gari ko kuma kokarin dokan doka a hannunsu game da wannan batu sai dai tuni ita majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da aiki a yau din nan baki ɗaya, da har ma ta hana jiragenta da ke zirga-zirga wajen kai magani ko kuma taimaka mutanen da ke sansanin 'yan gudun hijira tashi wanda kuma ko shakka babu hakan zai kawo koma baya wajen tallafa 'yan gudun hijira da majalisar ɗinkin duniya ke yi duk da cewa wannan batu na da zafi-zafin shi rundunar sojan najeriya kuma ta sake kai irin wannan samame a ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da jin kai da ke cikin garin maidugurin inda ta gudanar da wannan bincike da take kira kodon ansat haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya